to za su iya ɓoyewa a bayan mu domin su cirin duniyar mu dan haka kai hakuri duka saura sati biyu ne fa zaba miƙewa yayi cikin fushi saurin kamo shi ya yayi yana faɗa ina kuma zaka je ai komai ya faru laifinka ne domin umma ta yi maka gata amma ka nuna umma amba ta fita matsayi da a ce ka amince da yanzu Samiya tana ɗakin ka tunda ka je an ziga ka sai ka yi hakuri a gama zabe kwace hannuwansa ya rai a ya ce na faɗa muku ba zan iya jira a yi zaɓe ba idan za ku ɗaura mana aure kawai ku yi idan ba haka ba komai ya faru babu ruwana yana gama faɗar haka ya fice shiru suka yi zuciyar zakari sai ta fasa take maganganun rayyan sun bata masa yi ba dan yana da burin saka ma saka ma mai yadi da abin alkhairi ba da ba zai bari a yi auren nan ba abba dan Allah kai hakuri a yi masa yanda ya so yanda yake so Ramiu ya faɗa yana kallon su ajiyar zuciya mai yadi ya sauke kallon zakar yayi ba tare da yayi magana ba numfasawa zakar yayi yace ce. Banda ta cewa a tambayi kaltume duk abin da ta ce yayi ramiyu kira ummanku Allah sarki murmushi rayyan ya sake bayan ya fito a hankali yace na san tunda nayi musu haka dole za su amince haka kawai mutum na so ya angwance zako zaku hana yanzu ai dole ku amince na gode sosai hasana hakika kina da riƙe amana gashi kin zauna shekara da shekaru kin yi aiki duk a ta dalili na ko so daya baki taba gajiyawa ba baki taba nuna zaki koma garin ku domin ki aure ba tun kina da shekara 22 kike aiki yau gashi kina da shekara 26 na sani na tauye ki da ban baki dama ki koma garin ku ki aure ba amma a yanzu lokaci yayi da ba zan da zan miki sallama mai da zan miki sallama mai soka to mun ki je ki aure ki zauna a gidanki haka daga yau ki sanar da Amba kin gama aiki zaki aure na fi son kafin na fasa kwai to fa a ce ba kya gidan kafin Hassana ta yi magana Hashim ya yi sallama ya shigo amsawa suka yi gabaki daya kara dukar da kai Hassana ta yi tana murmushi bayan sun gaisa Hashim ya ce Umma abba baya nan ne ya fita amma na san ba zai jima ba kallon Hassana yayi kafin ya saki murmushi da sauri ta miƙe ta wuce ciki kallon shi Umma ta yi cikin zargi kafin ta ce Hashim ina kuma wancan yarinyar da kace ka samu har kun daidaita kanku kenan tana nan me kika gani gani ne kana bin Hassana da dan kallo dariya ya sa kafin ya ce umma ai ita ce surkar taki ko bata faɗa miki ba waro ido ta yi cike da mamaki ta ce da gaske kake ko zolaya ta kake yi wallahi da gaske nake umma akwai ranar da na zo na same ta tazo zo wajenki tun daga lokacin Allah ya sa ni santa ban faɗa miki ba dan ina gudun kice ba zan auri mai aiki ba hakan yasa na jira har ta fito na dauke ta na mayar da ita a take na isar da sakona kuma na ce ta yi shiru zan sanar da ku ajiyar zuciya ta sauke gabaki ɗaya jikinta yayi sanyi murmushin yake ta sake kafin ta ce gaskiya na ji daɗi Allah ya tabbatar da alkhairi hakika da a ce lokacin ina ummatin da ka sani to ba zan bari ka aure ta ba amma a yanzu da na saduda bana bukatar komai sai gyara lahirata zan amince maka amma duk da haka zan sanar da kai wani abu wanda shi shine yasa jikina yayi sanyi lokacin da ka ce ita za ka aura kara matsowa Hassana ta yi jikin kofar da ta labe gabaki ɗaya sai jikinta yi sanyi cin abin da umar ta faɗa a hankali ta ce ya Allah kai ka saka mini san Hashim Allah ka saka da ya ce ya fasa idan ya ji abin da umar za ta faɗa a can ko ɗaya ɓangaren, ai dama abin da na guda kenan shi yasa na ce a yi bikinsa a cikin sati ɗaya amma kuma sai ka zo da wani uzurinka shikenan tun daga shi ya fito da kanshi ya faɗa ta cikinsa sai dai ni in ce kawai Allah ya tabbatar da alkhairi cewa kaltume da take zaune a falo na kai mai yadi yayi kafin ya ce zakari ka ji abin da ta ce ina fatan ka amince da haka murmushi ya sake ya ce ai ba ni da abin cewa to mun bakin mu ɗaya da ita abin da ya fi sai a tsayar da rana tunda saura sati uku zaɓe ina ga kawai sati mai zuwa a ɗaura auren kuma gaskiya a yi bikin gabaki ɗaya ba sai an jira zaɓe ba ko an raba ba ba damuwa da miyo wannan aikinka ne ka faɗa ma abdul tun da ɓangarensa ne sai ya buga ivy daga nan zuwa gobe kai kuma ka yi sending invitation message to all my contact zan yi magana da rayyan sai na ji unguwar da yake son zama an gama a ba hashin akwai abubuwa da na aikata a baya waɗanda nake da na sanin faruwarsu a yanzu wasu abubuwan za ka iya sanin su a yanzu haka na yi nadamar abin da na yi na san baka san dalilin da ya sa hassana take zuwa wajena ba duk da amba za ta iya aiko ta maganar gaskiya ni ce na tura ta aiki bangaren amba domin ta zama idona da kunne na a wajen duk wasu abubuwa ina sa ta tana min a ƙarshe gashi ta kammala aikinta a wajen amba ta zo mai sallama ta koma garinsu sai gashi ka zo mini da maganar zaka aure ta ba zan ce ban ji daɗi ba amma abin da nake tsoro ɗaya ne Hassana ta san duk wani hali na yanzu kuma a ce za ta kasance a sarkata ka duba ka ga da na zaɓa maka husuna, saboda san duniya ya auren ya kasance yanzu kuma a ce za ka auri wacce na dora ta a turba marar kyau wannan dalili ne yasa ka ji na ce ina tsoro amma ba dan haka ba tabbas halin Hassana mai kyau ne domin yar halak ce ba ta da manci alkhairi duk irin yanda amba take kyautata mata ba ta taba ha'inta ta ba amma ina tsoron a ce darajata da ƙimata sun gama zubewa a idanuwanta Hashim ka dubi girman Allah ka samo wata ka bar Hassana. ta auri wani ta yi nesa da ni kada na girbe abin da na shuka ta kare shi magana da cikin rawar murya azabure Hashim ya dago kai yana kallanta duk da yawan shekarunsa bai taɓa jin soyayya a ran shi irin ta Hassana ba yana farin ciki ya samu diyar talakawa wacce za ta girmama shi ta daraja shi yana jin daɗi zai samu abin da ya rasa shekara da shekaru yanzu kuma ga wata sabuwa wannan ba dalili ba ne ummati alhaji usman da ya shigo falon ya faɗa a tare suka juyo suna kallon shi zama ya yi kafin ya ci gaba da faɗin na daɗe tsaye a bakin kofa kuma duk na ji abin da kika faɗa maganar gaskiya wannan ba dalili ba ne da zai sa ki hana shi a aurenta idan kika ce zaki haka to baki tuba daga laifukanki na baya ba domin da aiki mai kyau ake gyara barna watakila auren Hassan da Hashim sai ya zama silar dariyar mu kuma idan har baki amince da auren su ba ina mai tabbatar miki Hassana ba za ta taba yafe miki ba domin ta yi miki halacci ke kuma kin butulce mata ki dauka sanin halinki da ta yi alkhairi ce domin za ta san yadda za ta zauna da ke don haka ni dai na amince da wannan auren kuma ba na son ya ɗauki lokaci domin idan muka <coughs> domin idan makirar matarsa ta fahimci zai yi aure za ta iya rusa lamarin jinjina kai ummata ta yi jiki a sanye kafin ta ce na fahimce ka kuma insha Allah ba zan sake ta da maganar ba kuma har zuciyata na amince da Hassana daga yau zan rika mata kallon yar cikina ka sani idan kai mata wani abu to ni ce uwarta zaka koma sarki na ka baki ɗaya suka sa dariya Hashim ya ce a gaskiya ban yarda da wannan tsarin ba saboda idan ta yi mini laifi ba ni da wajen kai kara haba Hashim da girman ka a yanzu ka wuce kawo kara kar ka damu idan suka yi maka laifi har da umman ka duka ka kawo su wajena suka saka dariya ga baki daya ajiyar zuciya Hassana ta sauke cike da jin daɗi ta koma ciki tana hamdala barista na jikin yi shiru Allah ya sa dai na yi miki Ramiyu da yake jingine da mota ya faɗa yana kallon Halisa murmushi ta yi ta kara dukar da kai ko dai sai na duka rufa min asiri ni ce kamata na duka maka ai to idan haka ne ya kamata a bani amsa ta a yanzu idan ba so kike na fara fitowa ana mayar da ni gida ba kamar ya idan ina tunani ai dole na rika yawan makuwa kin ga ba lalle ne iya gane hanyar komawa ba dariya ta yi kafin ta ce shikenan duk lokacin da kai makuwa ka rika zuwa nan zan mayar da kai gida ka ji yau, saboda ki samu ki rika gani na kullum ko da sauri ta rufe fuskar ta tana dariya dan Allah Halisa ki sanar da ni gaskiya wallahi ban taba soyayya ba bana son a lokacin da zan fara ta zo mini da gardama yin hakan zai iya cire mini sha'awar aure ga baki daya domin a hakan ma na kusa wuce lokacin auren idan har kin san har ki, kina da wanda kike so ko kuma kawai baki ra'ayina don Allah ki sanar da ni wallahi ba zan taba jin haushin ki ba abu ɗaya na san zan yi shine zan yi jinyar zuciyata domin ta kamu da san wacce ta yi mata nisa amma kuma har abada zarka miki kallon kamilar mace domin duk macen da ta iya fitowa fili ta sanar da kai gaskiya a farkon haduwarku tabbas mace ce mai tarbiyya sabanin wasu matan da suke tara samari wai suna faɗin hakan a matsayin gida biyu maganin kashe gobara shiru tai tana kallon shi gabaki da jikinta sai yayi wani irin sanyi wani farin ciki ta ji ya shige ta domin a yau Allah ya amsa addu'arta domin ta haɗu da kalar mijin da take fata babban burinta ta samu kamilin namiji tana son a ce mijinta ya kasance babba saboda wannan burin ne yasa ba ta taɓa sa maranta auren saurayi ba domin ta sani matukar za ta auri wanda take hange to tabbas dole a same shi da iyali sai gashi yau Allah ya kawo mata saurayi kuma irin tsarin ta. kin shiru halisa idan har kina jin nauyin sanar da ni ido da ido zan tafi sai ki turo mini da sako ta waya kar ki manta duk amsar da ta fito daga bakinki ina maraba da ita daga garshe ina miki tuni da soyayya ta a gare ki gaskiya ce ki gaishe da mami kafin ta samu ƙwarin gwiwar magana sai jin tashin mota ta yi a hankali ta ja da baya tana bin motar da karlo har ta ɓace sauke ajiyar zuciya ta yi kafin ta saki murmushi da sauri ta fiddo da waya ta shiga message babu ɓata lokaci ta yi rubutu da bai wuce layi biyu ba ta tura sai da ta tabbatar ya shiga kafin ta yi saurin shigewa gida tafiya yake yana yana sake murmushi babu abin da yake tunowa sai murmushin saman fuskar Halisa kasan zuciyarsa yana addu'ar Allah ya sa ya ji kyakkyawar amsa kuma yana fatan Allah ya sa kada take amincewa duk da salon Ahmad ya bi wajen isar da sakon shi sai dai yana tsoron tafassara tafiyarsa akan mai daraja amin kar ta fassara tafiyarsa akan mai gadara sakon da ya shigo wayarsa ne ya dawo da shi daga tunanin da ya tafi ganin sunan da ya fito ya sa shi yin fikin din ya yi sa shi fakin a gefen hanya wayar ya bude ya fara karanta sakon mm, ina roƙon Allah ya sa gwani na ya isa gida lafiya daga zuciya mai cike da kewarka ya karanta sakon ya fa a kirga daga karshe ya kira wayar Ahmad ya ji yana asibiti kawai ya wuce wajensa cike da murna abba gaskiya na fi son na zauna a kusa da kai murmushi mai yadi yayi kafin ya ce Rayyan Aiki don gwamnati ba wajen dawwama bane domin mulki ba kamar sarauta ba ne. idan lokaci yayi ko kana so ko baka so dole ka fita daga gidan sabanin sarauta da ake iya cin gado shi yasa ka ji na ce ka zabi duk unguwar da kake so sai a siya maka gida a can abba ma haka da wani gida abba ma baka da wani gida a garin nan ne gyara zama mai yadi yayi kafin ya ce gaskiya ni ba ni da sha'awar tara muhalli barkatai gidaje biyu ne da na san nasiya shi ma kuma ba nawa bane haka kuma ba ra'ayin kaina bane zakari ne ya kawo shawarar na cire dukiyar Ramiu da Zafira na siya musu gida shikenan na sallame su ta yanda ba zan ci gaba da hada dukiyata da tasu ba da farko ban amince ba sai da muka je wajen babban kaltume muka kai maganar can shine ya karfafa mini gwiwa ya nuna akwai mutuwa tunda har sun kai hankalin kansu to na ware dukiyarsu na siya musu wata kadara wacce za su kalle su za su kalle su su san gumin mahaifinsu ne hatta da gadon kaltume na bata ta mika su garamiyo a takaice dai yanzu babu sauran dukiyarsu a hannuna duk abin da zan fitar na yi musu gumina ne marmashi rayyan ya sake kafin ya ce idan na fahimce ka baki ɗaya dukiyarka ta wace jinjina kai yayi yana marmashi to wancan gidan da babba yake ciki shi kuma na waye wannan gidan magada ne hata da kawo usman yana da haki a ciki a takaice dai mu biyu ne muka rage masu haki a gidan domin sauran duk sun rasu amma abba me yasa baka sayi gidaje a garin nan ba yanzu idan muka gama mulki shikenan kauye zamu koma ta ya zan koma kauye da zama rayyan akwai wani gida a GRA da wani ya fara ginawa to kuma sai ya tashi ya koma Abuja mun yi magana da shi da ya kammala ginawa za yi ciniki a biya shi kuɗi ya bamu takardun gida kuma mun yi da shi zai zuba komai to kaga idan muka gama mulki sai mu tare a can jinjina kai rayyan yayi yana murmushi kafin ya ce zan je na dawo sai na faɗa maka unguwar da nake so hakan yana da kyau ka kula da kanka kawai dai ki ce na samu sirki mami ta faɗa tana murmushi kai halisa ta ɗaga, cike da kunya to yayi kyau amma dan asalin garin nan ne ya ce min mahaifinsa ya rasu daga duk kusa ka dawo nan mamansa ke auren gwamna na garin nan kaltume ko mariya wallahi bai faɗa min ba na kai mami ta yi. tana murmushi kafin ta ce Allah mai haɗi daga ƙarshe shi zuri'a ta haɗe kawunan mutane biyu da ba sa jituwa saboda mulki to Allah ya tabbatar da alkhairi idan ya sake dawowa ki shigo da shi magaisa ni ma na duba naga ko kin iya zabe Dariya ta ita ce mami dan Allah ki saka ranar da za a sake daura auren ki da Abba insha Allah da ya kira zan sanar da shi ni ma a yanzu na ji ina son na tare da wuri ko ba komai za a yi bikin ki a gidan mahaifinki Allah ya sa mami na gode yaya ashe kina nan na leka ɗakin ki aka ce kin fita an bada shigowar ta kenan bangaren mai yadi ta faɗa ai na jira zuwan ki na ji shiru shi yasa na taho zama tai kafin ta ce wallahi ina aiki na samu wayar yallabai akan yana neman mu yallabai barka da aiki ta faɗa tana murmushi yauwa sani da gida Ramiu ina zakarin kafin Ramiu yayi magana zakari ya shigo da sallama a tare suka amsa karasowa ya samu waje ya zauna hannuwansa dauke da wata bakar leda zakari ina ka tsaya ne wallahi na zo shigowa square ya sanar da ni wai wani mutum yana nema na a waje to ina zuwa na iske wannan sakan wai an bashi ya kawo mini gashi dai na bude babu komai a ciki sai faifan CD shine ce bari na kawo Maramiu ya duba ko cikin masu kawo wakokin siyasa ne duk da sakon ya sha bamban da wanda muka saba karba domin wanda ya kawo bai yi wani bayani ba ina amsa ya tafi gashi ko lamba ba a rubuta a jiki ba tashi Ramiu yayi ya karbi CD din Amba ta ce kai ma dai zakari ta ya zaka karbi sako a hannun mutum baka tsare shi yayi maka bayani ba kuma ya tafi irin haka sai a kawo abin da zai cutar da mu kana gani dai zabe ya taho kowa ya kowa ya kwaso tarkwacen shi zai kawo maka kuma ba za ka iya tsayawa ka haba an ba yanzu komai gadi ne ya zo da magana ai bai kamata ki masa haka ba zakari fa ba iya mai kula da abba ramiu bane a yanda muke jin sa tamkar mahaifi ya wuce komai a wajen mu ina ganin bai cancanci irin wannan daga gare mu ba kaltume ta faɗa cikin zafi a'a yaya me daga nahi magana zaki taso mini kamar kin samu rayyan ko zafira na gani ma ina da iko da gidan nan kuma yayi ba daidai ba me laifi dan an nuna masa kuskurensa iyayenmu ma suna aikata kuskure kuma mu nuna musu amma zaki canja mini akalar magana ta domin ki bata ni ke kuma a gafarinki shiru ba kawai nake yi dama kin saba yi mini haka shi yasa kowa yake ganin kamar ke ce ta kirki a cikin mu to gaskiya bana son haka kamar yanda kika yi magana ina sa miki ido ke ma ki sa ido ki bar ni nayi magana a matsayina na uwar gidan mai yadi cewar amba cikin gatsale Da sauri Ramiyu ya ɗauki CD ɗin ya fice ya bar falon zuciyarsa tana zafi. A hankali Zakari ya miƙe, bai kalli kowa ba ya fice daga falon. Kallon an ba mai yadi yayi kafin ya ce, "Wannan ba tarbiyar gidan nan bace. San ba ji daɗin abin da kika yi ba." Ko ma me, bai kamata ki rika shiga maganar da take tsakani na da Zakari ba. Ko tsakanina da Ramiyu bai kamata ki shiga ba. Dan haka ki tashi ki je. Ba za dan haka ki tashi ki je ki ba Zakari hakuri har inda yake. Azabare ta kalle shi. Sake tamke fuska ta kafin ta ce, haba dai hakuri yallaɓai kar ka manta ni ce babba a gidan nan matsayina matsayina ya wuce na duka ma wani kar ka manta idan baka idan baka nan ni ce nake da iko a gidan nan me zai sa yanzu kuma ka ce na je na bawa bawanka hakuri ina sani fa da komai zakari da danginka zakari ba danginka bane daga taimako ya zama dan gida gaskiya ba zan iya ba shi hakuri ba ina matsayin matar gwamna ta miƙe ta bar falon jinjina kai zakari yayi bayan ya gama jin abin da suka faɗa kafin ya bar bakin falon yana faɗin za ko ki gabawa shiru kaltume tayi tana sauraron abin da mai yadi zai faɗa jin bai ce komai bai sa ta miƙe tana faɗin da alamu zuwa mu bai da amfani ni zan koma idan ka sake tsaye da lokacin magana magana da mu sai in dawo bata jira amsa ba ta yi waje cike da takaici shiru yayi yana tunanin abin da zai yi ya rama wulakancin da an batai ma zakari samiya ba dai har zaki gudu ba Zafiyar da ke tsaye a harabar asibiti ta faɗa. Saka chami chak tsamiya ta tsaya tana rantsa ido cikin jin kunya ta juyo tana so sa kai. Karasowa ta yi wajen Zafira tana murmushi. Ina zaki je ko rayyan ne yazo? Zan je gidan kawata da ke nan baya. Ba jimawa zan yi ba. Agogo ta duba kafin ta te. saura minti talatin ma lokacin tashin ki yayi. Sai ki sauri kada rayyan din ya zo. Yana jiran ki. Insha Allah, yanzu zan dawo. naji an ce yau mitin za ku yi kila za ku kai magaraba ma wallahi kuwa yanzu ma daga office din Abban Teams nake na tambaye shi su Teams ya ce ya sa direba ya kai su gidan su hajiyarsu bari in je sai kin dawo da sauri ta juya tana amsawa har ta tafi Zafira ta kwala mata kira juyowa ta yi ba tare da ta dawo ba takawa Zafira ta yi kusa da ita ya sunan kawar take so sakai ta yi kafin ta ce Maryam baki santa ba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 wallahi yanzu bani da nutsuwar yin wata hidima ta biki hankali na da komai yana kan zaben nan akwai yan adawa zagaye da mu idan har muka ce za mu yi wani shagali to za su iya boyewa a bayan mu domin su cirin duniyar mu don haka kai hakuri duka saura sati biyu ne fa zaben miƙewa